makonni biyu kenan majalisar dattawa ta yi tana muhawara akan kasafin kuɗin bana duk da cewa shugaba goodluck jonathan ya yi roƙon a aiwatar da shi cikin gaggawa kuma daga dukkan alamu kawunan 'yan majalisar dattawan sun rarrabe akan kasafin kuɗin sanata muhammadu magoro ɗan majalisar dattawa ne wurin kasafin kuɗi abin da fi damuna wurin fanni kamar na sha'anin wuta a gefen da na fito wanda nake wakilta babu wanda zan ce ya sadaukar da abin da ya gada ma zaka ce kamar mutanen ƙasar wuri a lokacin da aka yi kanji dam kusan kasafi ɗaya daga cikin hudu na ƙasar wuri an nuta shi cikin ruwa don a ba najeriya nan gaba ɗayanta wuta yau mun wayi gari an samu abin da ake ce ma step down station a nan garin ya wuri. an fara ba da wannan kuɗi a cikin alif dubu biyu da goma sha ɗaya an fara kuma wurare guda hudu gaba ɗaya sauran guda uku nan ana ta ba su kuɗi amma kowace shekara muka zo sai mu ya wuri stephen down na uh, station na ya wuri ba a sa komai hatta kai gama wannan shekarar da muke magana din ko sisin kobo ba a sa ba to a gaban majalisa na tashi na nuna kamar cewa abinda da mutanen ƙasar yaro suka yi ƙasar nan a musu butulci dole ne wannan step down station na yawuri din nan kudaden nan da aka samu inewu da inewu din nan kudaden na ɗauke su gaba ɗayan su da ƙari ma a ga kamar cewa kafin karshen eh, rabin shekarar nan aikin gada ake na stepping down na yawuri an kammala shi. A wata muhawara mai zafi da yawancin 'yan jam'iyyar adawa ta APC suka nuna rashin gamsuwarsu 'yan jam'iyyar PDP mai mulki kuma na goyon bayan dokar. We must, we must fund the North-East to recuperate, to be rehabilitated, to make our lives better. We cannot be negated. We cannot be pushed out of Nigeria by force. Two weeks or three weeks ago, The APC government in Rivers State passed a budget in one hour and gave back everything to the governor. And so let us copy from APC and pass this budget and keep Ganin yadda muhawarar ta kasance ne na tambayi Hadi Sirika daga jihar Katsina ko za su iya bin umarnin jam'iyyar APC kuwa ganin cewa a yanzu ba su ne ke da rinjaye ba sai ya ce. Babu ma yadda za a tattauna wannan eh, kasafin kuɗi na bana eh, saboda akwai abubuwan da ba a kawo ba wanda ya kamata a kawo su tare da kasafin kuɗin kamar eh, abubuwan da suka jibanci yadda ake samo kuɗin ma su shigo najeriya kan aka kasafa su tilo sai an faɗa da kuma abu da yadda za a kashe kuɗin da yadda za a tsara su ta wani hanya za su biyo kashi nawa zai je ina duk wannan sai an yi bayani filla filla tukuna kana a kawo idan an tashi amincewa ko halatta kuɗin a kashe su to a wannan lokacin ne za mu yi ƙiyya da abin da dalilan kuma na ƙin haka daidai da abin da jami'in mu take so a yi sai dai abdulmumin hassan pdp jigawa ya ce ba zai yiwu a ce babu wani abu mai amfani a cikin kasafin kuɗin ba. Ina tabbatar miki da cewa duk waɗannan abubuwan ba ka cewa an yi ƙatar littafi irin wannan wajen littattafai guda uku ka ce babu komai wanda zai amfani mutane. Kawai abin da za a iya cewa kawai shine akwai guraren da ya kamata a ce an fi bawa muhimmanci ba a basu ba. To wannan yana da matsala domin in ka bawa mutum ɗan wani abu kawai kace shi zai kasa gaba ɗaya ya raba duk abin da yake so ya amfani da shi don ciyar da wannan ma'aikatarsa ko kuma wani sashe gaba to akwai matsala musamman mutane suna kuka ne ga yadda ake tattara wani abu ɗan ƙanƙani a bawa ma'aikatan gwamnati a ci kawai iya wannan za su yi wato kasafin kuɗin su a kai. Shi kuwa Sadiq Abubakar ‘yar Adua ya ce suna kalubalantar kasafin ne domin a ganin sa an yi shi ne don waɗansu zaɓaɓɓun mutane ne kawai ba talakawa ba. Shi wannan kasafin kuɗi da aka kawo ba a yi shi ba don talakawan Najeriya. An yi shi ne kawai don waɗanda ke cikin gwamnati ya Allah eh, masu wanda suke gefen zartarwa ne ko kuma waɗanda suke eh, ma'aikatan gwamnati. ko kuma 'yan kasuwa kusan kashi 60 daga cikin ɗari na kuɗin an ce ne za a yi ne don gudanar da gwamnati wato recurrent expenditure kudaden za a kashe ga ma'aikata da harkokin gwamnati da tafiyar da gwamnati so ɗaya kenan na biyu an ba masu arziki aka ba su abin da ake ce ma waiba wato an janye masu wasu kuɗaɗe da ya kamata su biya gwamnati an ba su wani sauki wanda yake shi kanshi wannan sauki zai kai kusan kashi sha biyar daga cikin ɗari na wannan kasafin kuɗin kamar yadda na faɗa babu wani abu da ƙwara guda ɗaya daga cikin bajet ɗin da aka yi a ce don a gina mutane talakawa babu a halin yanzu majalisar dattawa ta mai da kundin kasafin kuɗin ga kwamitin kula da harkar kasafin kuɗi madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya